Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau da zai mayar da hankali zuwa jamhuriyar Nijar, kasar da ta karɓi bakuncin gasar cin kofin Afirka ta kwallon kafa 'yan ƙasa da shekaru ashirin gasar da ta bar baya da kura. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar da aka ji da farko shirin namu na yau zai duba irin rawar da aka taka a gasar cin kofin kwallon kafa ta Afirka ta 'yan ƙasa shekaru 20 a jamhuriyar Nijar, da ma irin tarban da aka yi wa kungiyar kwallon kafar kasar Mali da isassu babban birnin ƙasar Bamako. Twenty-four seven, I my grind. A jamhuriyar Nijar dai gasar ta bar baya da kura inda bayan da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Nijar su Sumaila Timago ya yi murabus. To bayan nasar da kungiyar kwallon kafar kasar Mali ta samu na lashe kofin gaban kungiyar kwallon kafar Senegal yan lokuta da gammala gasar yan wasan Mali sun kama hanyar zuwa gida inda dubbar dubatar yan Mali suka tarbi kungiyar a filin tashi da masaukar jiragen sama na babban birnin kasar Bamako inda dan wasan gaba abubakar Traore ya nuna farin cikinsa kamar haka. Tun da muka samu damar kaiwa wasan ƙarshe ƙarshe muka ce dole ko ta halin kaka mu lashe kofin mun san cewa senegal bakan kan wallasa ba ce duk da cewa mun fi su kwallo su ne suka doke mu biyu da banza amma muka sa a wasan ƙarshe gaskiya na yi matakar murna akan wannan tarbe da aka mana dama kyawun dara kasawa tunda mun lashe kofin komai ya yi. Haka zalika Mamudu Kane shine mai horar da kungiyar kwallon kafar Mali ya yi tsokaci akan wannan nasara yana mai cewa. Gasa ce mai wahalar gaske lura da doke mu da aka yi a wasan farko dole muka samu dabarar cusawa yaran mu ra'ayin cewa suna iya lashe wannan kofi fa sai in ce mun gode wa Allah ga mu yanzu da kofi a hannu ganin wasan karshe da muka buga sa'a tana a wajen mu. Yayin da kasar Mali ke murnar lashe kofin su kuma 'yan Senegal, Afirka ta kudu da Najeriya suna murnar zuwa kofin duniya ta matasa a watan Mayu mai zuwa a kasar Poland. Yayin da jamhuriyar Nijar da aka ci yaƙi da su sun tashi da kuturun baya. Ganin ba su samu komai ba duk da cewa ƙasa ce mai masaukin baƙi. 'Yan ƙasar sun koka da rashin ƙwarewar mai horar da wannan ƙungiya musamman ma su maila mago kamar yadda isufu Abdu ke cewa. Muna ci uku da ɗaya minti tamanin ba ɗaya minti sha ɗaya a zo a samu bibi banda son kai kana gani kwaci ɗin nan ya nuna ma nijar ya iya kwaci na nijar bai iya ba menene hujja ya eh, sauke baya kara gaba to haka mu ya dace mu sauke gaba mu kara baya amma saboda son kai kawai saboda bai iya ba ba wata hujja bai iya ba to amma ai yaran gashi ya kawo su a wannan matsayi a ce bai iya ba matsayi da ya kawo shi na san rai ne kadiba haɗin jiha takwas cikin Nijar amma a ce har ƙauyen ya mai an ɗauko biyar a ce maraɗi zandar doso zandar dipa agaras ba kowa sai 'yan yamai da 'yan ƙauyen su sai a ce an sami 'yan ƙwallo ne na alaji kaga dole a ce akwai son rai a cikin wannan lamari in kusa ana yi nijar a gyara a gyara shi kuma lauli usman cewa yaran ba su da laifi illa rashin kwarewar koci ko kuma mai horar da kungiyar wajen tafiyar da wasa kamar yadda ya sanar da mu ba wai juyar bane ba hada ba an hada juyar kwaci ke da laifi saboda abalu ta daya ta biyu ya kamata a ce ya ci wannan match amma rashin bi bai san zai jiran match in ba har aka zo aka mai da mai bi kuma mace ta bi aka zo aka mai mai biyu ka mutum da yake cin balu turwa sassan dizan minit ya zo a maida mai biyu ka hau guda biyu kasan rashin iya shirin balo ne da bai ba amma sabi Allah eh, Niger ta da yan balu shi ta yi selection amma ba mu da coach in za a shirin balo kana ga yaran suna yi a yara da Allah suna yi inda aka rike wa'annan yaran za su yi wani abin zuwa gaba me yasa kace suna yi da sun yi balu ƙasa kuma duk balan da suke yi suke an shafa sosai da wani kaga ya kama ya ya a ce suna suna yi wannan shirin na zuwa muku dai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI Hausa sai dai ta bakin sani sale mai horar da kungiyar kwallon kafar jangwarzo an samu wasu can daban da suke kokarin shafa ba su mai lace mago kashin kaji ga abin da ke cewa abu ne wanda ya mutane ciwo zahi kwarai eh, eh ka san mun kwacca dole mu dauki hakuri da mun duk abin da aka in kwace ci ba a ganin lahin shi amma in an ci shi kullum a kullahin da ake gani nashi saboda me yasa akwai kwacca da yawa wanda ke son wurin nashi to akasari kwacca da ke son wurin nashi duk su ne ke ka complication da kuma wanda ba san balo ba mm. lalle su mai lace dauki garin ya kai su UDSET mhm. kuma yaran an ga abin da suka yi india mhm. yanzu da aka dawo kuma sai aka samu canji aka canji to canjin da aka yi shine gaskiya bai cancanta ba wa'annan yaran da suka wannan balon suka ta suka wannan kwamfutar kin su ya kamata a bari a gani menene zaba da amma sai aka sake tsari aka kawo an sabi wa'anda ba su taba eh, kwambala ba mm. shine kaga kamu ga matsalolin abin da zan cewa federation federation ya kamata gaskiya su samu abin gaba a sa lura saboda muke kawo matsala saboda saurayi. shi saurayi duk ko ne an ce za a saurayi to bayi surutu kwallon kawa kwallon kawa ko ɗanka bai meritan wuri ka sashi ba to ka kasa shi inda kana so ka ruwa kanka asiri in kana court ko ma wane ne kenan ka ba mai wuri wurin shi wanda ba da wuri ka ba shi hakuri ya tahi ya ƙara kilisa in ya kara kilisa in ya zo in ya curi kuma shi ma ka ba shi wurin shi a ƙarshe dai mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafar Nijar Mena kenan 'yan kasa da shekaru ashirin Sumaila Temago ya yi rabus daga wannan mukami nasa kasancewar ƙungiyar bata ka wani abu a zo a gani ba ga dai abin da Sumaila Temago ke cewa euh, yaranmu ba su kware ba tabbas amma euh, kowa ya ga kokarin da suka yi kurakuran mu wajen jefa kwallo ne cikin raga na gaida yaran haka tare da 'yan kallo waɗanda a wannan karo sun zo da yawa don ba mu goyon baya ku yaran nan 'yan ƙwallon unguwa ne muka haɗa su lalle mun sha shiga gaba amma mu kasa riƙewa har karshe A dai gefen kuma wata matsala da aka samu a jihar Maradi inda aka buga sauran wasanni ita ce ta hana 'yan jarida na gida takardar izinin shiga wannan fili domin gane wa idanunsu irin wainar da ake tuya a filin kwallon kafa. Wakilinsu Ibrahim Inazum ya nuna ɓacin ransa a kai gadi abin da ke cewa. Cin huska ne na ƙwarai ma aka ma 'yan jarida musamman masu zaman kansu domin an so su kawo hargitsi a cikin wannan al'amarin amma su 'yan jarida masu zaman kansu gwada makaf suna son kasansu kuma duk da ba. ba a ba su izinin da sun yi aikin nan sun sa an san da ana wasan kwallon kafa a nan garin maradi a cikin nijar kuma ba su kawo wani harkatsi kuma abin ya ta yayin da ya kamata gaskiya ita wagga sabon tawaga ta kaf ta kawo ta ba da kunya kwarai domin da suka zo cewa suka yi za su ka tsari domin sun eh, zo ne sun eh, an san da cewa da akwai ɗan ƙasan kamaru isa hayatu shi ke wakiltan kafa a lokacin shi ai an yi wasa na kasa da shekara goma sha biyar a nijar ba a samu wannan matsalan ba amma wannan sun gwada kasa kwarai domin a cikin tsarin ma ta yadda aiki a gaskiya eh, a nan maraɗi mutanen da suka kayo yawanci mutane ne da ba su jin turanci ingilishi suke ji kenan abin kamar zan abin da gangan ne ka kawo a ƙasan faransa ka kawo mutanen da ba su jin turanci turanci domin an sani cewa a can cikin kafin akwai mutane da yawa masu jin faransanci wanda ba su zo da su ba su ka kamar dan dai abu ne wanda kamar eh, eh, ba su sa tsari ba sai kyau ba su dauke shi ba da muhimmanci kwarai oh, <laughs> No care if each a man, they talk nonsense. Making it a talk. See how she the wine, she the grind to the beat. You gonna say make sense. Ah, uh, too much sense. Ẹni tó bá ta any toba tó bá sọ rádaràda, ẹni tó bá Shi kuma lauli sai dugoda bakin sa ya nuna shi ne dangane da rashin kwallon dare sakamakon kasa samar da wutar lantarki a filin kwallon kafa wanda ya ce an baiwa Nijar kunya. bala maraɗi an yi ta da an kare lahiya tunda ramamu hatanmu a yi ta garinmu lahiya a kare lahiya ka a samu tangarɗa daga wajen baki su na mu magari. To amma Allah ya jarabce mu an yi aiki wanda bai yi ba tunda wannan rashin huta aiki ne aka ibada shi ga inda ya dace a bada shi aka tsa ana ta kumbiya kumbiya ana darmin duniya aka zo wannan abun kunya ne aka kai malaɗi gare shi mun yi bakin ciki mun tar da Allah wadai tun da aka kirkiro balan na ake cewa za a ta maraɗi to mine ne ba. To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Salisu Isa wakilin mu daga Maradi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa tare da taimakon Hassan Alhassan Silaja nike cewa mu huta lafiya.